المتقين والعاقبة للمتقين والعاقبة إلا الظالمين البشرى للبدن والسن أمري وأقول عقدة من لسان يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء الحديث عشرين وقت بوقت الجمعة الآخر shekara da dubu ɗaya da dubu da arba'in da shida bayan jira an zama da ta da wata da ta mafi zuwa duniya wanda ya yi jira da ɗan da biyar wa mutane shekara da dubu da arba'in da hudu da ɗan da idan ba man da ba an biya da shi na da zai na abin da ta farfa da shi na abin da ta wannan jarin da ya rasa da samun gudunari za kuma muna cikin babu baya a cikin wani da kubu mun tsaya a kawo sun shirya wa da sauran a salatu da kubu shafi ne da zai biyu da cikin da ya a wannan masallacin da ya rasa na masu da lafiya da ke gani a rasa muna da kwallon a cikin da ya kubu a al'adar maraici na bakwai abubuwan da suka haramta a yi a wajen rogora a cikin baya shi ne to na bakwai a salatu ne da dubu yin sallah a gaban kaburbura da kaburbura ko mutum ya ci kawai a yi masallaci a cikin makawarta ko kuma a daura da makawarta مفيد للحديث المتكلم آلهة هو الحديث اللي ممكن يجي والحديث اللي يدعم وأتو أبايا في النبي في حديث مثل دم النبي في ولا تسلم إلى القبور ولا تجد عليها يوم جاء الرسول وتسلى عنها فلو في ذلك كنا بسكنا القبور kuma kai ku yalla a kan tsaro an da cewa wannan gurin kawai a zuwa da tsala ku kai ce da wannan da kuke mu shi musamman mu ba ku ba mu da kaya makamatun mu za ku da kawai barkatai yanki ake ake bi kira ba da wannan magana cewa ya kamata a ce wanda ke wayar wakati suka yi wakafi na mawata da suka bada doka mutum ne baya zai ba da dini ya ce wata biyan abu ne kowa zai da biyan amma wanda ba da da wani misali ya ce duk wanda aka san fara wa gwamnati da ya tura ta abu ne da suke mawata duk wanda aka san ya ce to sai ba da gwamnati a ce to ta abu ne da irin waɗannan abubuwan suna da asali a mutum suna da kamar yadda ba su gane akwai wanda a yi mutu wani cikin sallah a kai masa a cikin gari ko ibn sada cikin uku aka biya kuɗi aka yi da kai da kuma kan su kai da cikin mutane mutum uku ta kai aka biya kuɗi aka yi da kai to yana da wani mutum ya kula da yawan wannan amma mu ma ko yanzu za ka ga haka kawai sai wani yake samu wani gefe kawai a wari in ka je mafarfasar ɗan lulun da za a ce ga an wari ɗan unguwa ka za an nuna mutum ke ɗan unguwa ka za kan su wanda yake zuwa zai zo makamantar da kuma ba a ba wani tarihi na cewa za a wari a aikin makamantar wanda ya mayanki ɗan lulun da ake cewa ya kowa wani bi ba da wata ce ware cewa shi ware da wani har an ware cewa an san su ko da su da ke kawai ko ta ce wani na san inda zan yi da na san na ta san kuwa ku nan guri ba za su yi ne ko kuma ba a wannan ne ba a wani wurin ba abin wani shi ne kaza wani ya ce ya shafi guri kawai wani gidan da kawai za a zuwa ya mutu wani ya mutu a gidan da shekara goma sha biyar kuma wani ya ƙara mutuwa sai ga an ƙara su a tsarin mahimmi saboda wani gurin su nema wanda za a yi wannan duk baya cikin tsarin da wani sannan wasu abubuwa da suke yi a yanzu ka'ida duk gwamnati za ta ware wani za ta yi kai sai ka'ida ta mata da wani da asibiti da makaranta sai ka sha mamaki ina maka wasu yanzu duk wa'annan guraren da aka gudu ne da manya za ka je ka gudu gwa a asibiti sai ka kama ba kuma kullum da cewa ba kai da za a maka wasu yanzu ka ɗan ke yi domin ko ta gandu mai na aiki ba wanda ita za a dawo tsarin musulunci shi da babu da wannan kula kaga in ma gwamnati ta fitar da filin makaranta to wasu a da wasu ba ta hannu da shi sun ce ne an dai da shi ya koma da mu kuma ba mu don ba mu da kula an bayyana da ku to so da haka ita za ka ko wannan tsari a tsarin musulunci ba mutum ya mutu sai an yi akwai mutunci da jiki a wannan gwamnati da yi sun abu na farko sai an biya kuɗin haka na biyu kuɗin mai kawai na uku abin da za a ɗauka a kuɗi to idan da a ce wani zai zo yanzu tun da ba wani wannan zaɓi ya ce duk wanda ya ba da jini amma duk mai hali duk wanda yake da iko mai hali ne ba talaka ba yana da cikin da zai wato za a iya ba da dubu biyar a dukiyar sa to sai a ce ta a kai da wani wanda zai iya da su ba da dubu biyar a ba kuma da dubu biyar da ko kuma kawai a kai da su da ke wani adadin da su ke a kuma da wani biyu sai mutum ya zo ya ce ma wai ya gama makarantar madina a tsare su a yau kuma ya gama makarantar a malaysia sai ka kamar yadda ka san wato zane wajen jera da mutuwa kamar da ne su ba da karfe da yawa mutum wanda abubuwan suna buƙatar a tafi gida wurin da al'ada a koma tsari domin koma mun mun tsari yake to yi mutum yana da kallon wani abubuwan suka ga na abubuwa da bai kare makaranta kawai ta koma yadda aka ga dama haka ne misalin da ya kuma ba ku inda a ce inda a ce masu fitowa kara sun san kowa ne ne duka don malaiku ne kowa ba ka ba a cikin yanki sai an ba amma ne da adam ya kai kana da yanki amma su Allah ba ya so rai me rai duk wanda zai yi zai yi a aiki ya ɗau waya ya bidiyo ya tura ya rana Allah abin da ya sa wani zai zo ya kace ma wani wani ai wani nan mara da su ne da su da ga ku na ji wani da cewa aje bidiyo na ga shi nan ku yi ku aji in na mutu ba kun wa da ku da ku ko da ku tura da bidiyo da da haka yi yace ba kowa ba ya aji yanzu wannan wanda ya wa Allah guda laifi ne don wani ya fito ya ce wannan abin da aka ke dace ba ba a kishin Allah ya in dai ba za a abu da ya ke wa Allah in dai ba ku dace ba saboda haka ba ne ya bari irin wani abu idan kai laifi a aiki kai da Allah to kar ka ba kuma ke ne nuna limanin da yana mutu domin ba kai da laifi ba amma in da yake ka nuna wa duniya da kayan ana kuma ka nuna ba ko ne ko kuma da abin da Allah ya yi abin da suke yi amma da ake a tsari wani zai zo ba da jini ya ce duk wanda ya yi wa Allah guda in ya mutu za a kai shi makabarta da ya bayar wallahi ya yi tsirin kuma da sarfin mutane ke ke a cikin su da lafiya wallahi ya tsare Allah ya gani ba da guda kun zo shekaru a baya muna yara wanda wani ya taɓa mutuwa ya kiwon da a ɗan da ba hanyar ko eh hadda ko ya ki sallah aka yi su shi karanta wa wani ba shi ne shi baya baya da ba nan shi ma ya yi ma shi kun ba na fata muna yara hada ko haka duka wasu su rubuci cewa ba da shi ba shi ne tsarin mutum domin duk lokacin da kai wa Allah ya yi a ruwaitan ruwaitan ba ba da kai ko ba ba dai kuke ba kenan lokacin da wa'annan sabu yin mali da ya da kilo mai da wala sun yi zalaje suka yi ne duk duniya ba sai Allah ya ga kowa sai ba ka abin da suke ba kwana hudu ba abu da to ya haka ya kamata wanda ya yi wa Allah su na hudu ko ai zai yi in laifin su daina in ilmin su daina in kiyarin su daina haka ya kamata amma ba a haka ana taimaka musu wajen tsara ya da ba a yi ne Allah to haka makaranta tana buƙatar wayannan ƙa'idoji da duhu duk wayannan abubuwan da ake buƙata duk wayannan na al'adu da aka gaba da abin jira su da gangani irin su yawan su zo da suwaye mu ma yanzu mun to shi ne ba da yi la ku sallu ila al-qubur kada ku yi sallah zuwa ga kaburbura ga hadisin janna wala tajlisu alaiha kar ku ku zuwa وفيه دليل على تعليم الصلاة إلى القبر الظاهر لها لظاهر ذلك yake dalili ne da yake nuna wa cewa a cikin akwai dalili da yake nuna halaccin yin sallah a kabur saboda wato hadin da aka fito yi kaza wa huwa qiyamul nawawi shine zaɓin imamun nawawi fa qala al-nawawi bi faizul kalim imamun nawawi ya faɗa a faizul kalim ya faɗa da dalilin da yake yana da yi wa abinci jami ai musamman ne da jiraye ya wanda ake yi a jami'a wanda ya mafi na wuri kar ku dala kuna masu kuskar da kawo ga shi a gaban limafi ne da ta abin bilbali saboda abin da yake cikin nan girmamawa kamar duka kana girmama kamar da duk kai girmamawa ka zo ga wannan da dala ai girmamawa kake ta ina ka لأنه من مرتبة المعروف yana ɗaya daga cikin mataki kuma na mai na mai wato na abubuwa Allah kawai ya ce ba mutum ya tsaya ya ce kyam ya rika baya tunanin kowa sai Allah shi ake tsayawa a gaban an fahimta da yau amma za wani abu za mu zo mu ji nan gaba ya zai yi magana a kan a kawo gawa kuma ga sallah za a yana za a ce gawa ba ga sallah za ta zuwa kuma gawa ta zuwa kai ba ta yau sallah za a fara gaba ta ba ko ji za a fara ta aza to shi ne zai koyi ba magana kar ku ban gawa ta zuwa ya zo ne an aji da wani wa jama'a ya yi yake yana da hadisi da jama'a yake da hadisi da da bai da zani a cikin istighfar da ta'amin yace tsakanin halawa gabar da ya ce kuma ku ne wulatar da bid'a'u da kuma girma ya haɗa guda biyu yana so ya masu tsakanin wulatarwa da kuma girma wata abin da bari da kuma girma wa ta fi'a sun makala da yau ne na ya fara a wani da bai ce bai da tare da makuru yake yin haka abin yi fa ina kasa insani إنسان تبرك بالصلاة في تلك البقعة يجي وتقيل مسجد يجي مقبرة يجي تلع أبو التبرك دنيا التبرك بالصلاة في تلك البقعة دنيا لما أدرك عليه تلع أبو ba daniyar ko kawo da cikin kawo ko ba da wani da daniyar da ma albarkar gurin sai a ji ai an bunne jiwo a dalili a gurin ba gani a kwanta a gurin ko wani abin da ya ko cewa bari ya zo ya neman albarka to dai ne a bakari da ya abu yi malami a kan bidin to idan da mutum zai zo ya niyyar neman albarka ya ki kowa a addini abu da Allah ya ba da ilimi a ko da ya niyyar neman albarka a kan ke hubba hubba da biyu na farko kai wa da biyu ka ki kowa abin da باب في الكلام على الولد من والمراد قراءة التنبيه yake abin da ake nufi da wannan makaro karahanci na tabarruki shine makaruni ne karahanci wanda idan kai baka aikata haramun ba amma wannan su shi yake shine karahanci tambaye na ka faɗa wannan haka shi yake karahanci tambaye shine abin da kai ba ka kyauta ba amma da ka bar shi da yawa قال النوم فلا قال أصحاب الإمام النووي ذهب على مدرسة من التأثير ولو سمع من حبيبه بذلك الحديث لم يقعه يجي أعمال على أسير كراهة الحبيب حرام في كوي فإذا لا يجي وتبرد في دون الأولى يجي إن لا أقوانا saboda zai yana cikin yake da yake yake ba na da bai yi da ba dai a ce ba haramun ne ne yake da Allah kawai sai dai wannan da ita da imam da shi wannan magana an mai da bani ne wa yuqaddim min al-hadith dhalika an salatu al-maghfara hadith za mu gano da aka yi ne la ta zanu ne da kuwa da la ta yi to ala za mu gano cewa za mu aro za mu ruko an sai ne da yin da Allah amma وهو مقرور براءة التعليم إن الله أخرج مقروره كرها إلى عدم يوم بلا كره بلا تنجيم وينبغي أن يعلم يا كمان أتيني وأن التعليم المذكور حرم إذا أخذ دعوة على إنما هو إذا لم يقصد بالاستقبال تعليم الغرور يوم إذا لم يجد إذا لم يقصد إذا مجد بالاستقبال كان كنت كبر تعليم القبول كما هو وإن عليكم وهو القبول in mutum ka bar wurin da ke kara kai ne ne domin kuka wannan kawai ana da ba ta hanyoyi ne da wanda kan sai ku ani mun da ani da kai fi da sa an samu da yake bi da ni ya ka ani walau kana hada da abin hakikatan da kauri da dai zan zo girmamawa da kuke zo yayi hakikatan da kauri yana yi dan kabar wani kai kuma dan wanda yake ciki la kafara al-mu'azzam da wanda ya daina girma girma ba kabarin nan to da girma ba a yi da ya kama ne mun da ne wani babban malami wata jaburi ne mawdu'a wata jaburi makruhu ko inda su kuwa a irin wanda ya rage yake to wannan kuma abin ne misali da ke kaza wani wanda ya zo yana yin kankara ko kuma ba shi da kuma yi wani da kuma rukan da shi وكيف تفعل مخلوقين وكيف مخلوقين في المرأة والإمام النووي إذا أجب تعالى بما لم يكن به وينبغي أن يكون أن يكون كراهة الحديث يا كما يردوا لو لو وينبغي أن يكون كراهة الحديث يا كما يردوا كراهة إلى حرم وفي معناه a cikin ma'anarsa wani abu da ne ba da yake wani wannan magana kar hanci na ba ta hanci ke wuyar da yau shi ne alamun shi ne aljinarin mawuwa ko kuma wato wanda ya fi dacewa da a faɗa ma haka shi ne aljinarin mawuwa azumi gawa a duk magana da yake a kawo gawa da sallah ala da kuma gawa a kawo ga sallah da aka za a yi ga gawa a kawo shi ne mafi dacewa da wannan harsun shi ne a jira da su mawuwa a kawo ma gawa a jewa mai mafi da yi a halin shi na wuta ka jara ko da sauriye ne yi wa ne yi sauriye ne ga yawa ba tallar da za ta ba ta da tallar da ai ta ji halin abuwa sau za ta gane ko kuma a gaya ba albayi na yi mai jiki wasu idan mutum da yin za a gaya ba in da yawa ne za a gaya ba in mutum da yin jariri za a gaya ba za a ce don ka san jira a jira amma mafi yawanci sai ne a nan abuwa ku tashi ku yi dalla ka kawo wa wasu za a ce wa za a kawo duk dalla a kuma maka ne ko a wani domin su aka yi zuwa da ake ga wani da a za a yi a zama ne da ya a zuwa duka sallolin sannan da wa har da yi to shi ne ma da yake babban abin da kai yi yi idan kawo za a wuce da wata nan na ta gani inda ake fito da kawo na ba wa sai ya aka yi bayan an yi da Allah aka fito da na za da haramun ba na da aka fito da zuwa wannan abin da ke tura a yin kai ya wuce da Allah na da aka fito wanda Dukkan na ga cewa kuma malam malam ya faɗi wannan ne a lokacin suna da wannan amma yanzu na tabbatar suna da kuma ajiyewa yawa da mutane kullum sai yana da ya fi wanda ne a lokacin yana da ana ajiye ba wa wani a gaba inda ne yau amma da tsaye ake samun duniya a kai to idan haka suke kuskure ne kamar yadda mu a rama da gara sai kawai ajiye ta a gaba da wasu to shi ne kuskure amma a ce a ajiye ta a nan wannan ba ta bayan kuma da sallah a shigo da ita a yi sallah wannan shi ne ba ɗan ba ne ba amma a wata a gaba shi ne kuma yana sallah a laha ko kuma ya ga ko mazo shi da su shi ne magana da wannan shi ne an jira ko ka da maka da wannan amma a da ko mai yanzu kai ne ba har su yanzu ruwan bilala ta inda ya kawo kagan yace saboda suna ajiye jirala wannan zai samu kudi da shi ma ya fara mutum zai yi ahlu makka ni magana da nake ma ga ɗaya kwanye amma a makka wannan mutuwar da ba yana kuma yake inda da kai kun fito da zawar gaskiya wani ta wajen sabon gidan nan ta ga wata ala da kudi a ga shi ma ba abun sabon da ake ba ba na da ni ba to idan a wajen sabon da shi ne يضعون الجهاد عند الكعبة تعدي بها الجنائز غاو ولي قوله تعالى ثم يستقبلون اليها تنزل التكليف ولا شيء يقول من يجاني وانا اقول لك ان في انصار الله اتاك اجيب الجاوة هو الكوبا in an yi da sallah a farko da a tallafi domin kada ya zanto ya yi girma ba Allah kuma da haka da gawa to shi ne wani ba na takwas asalatu inda a yin sallah a wajen makamantar shi ne inda a ai inda da makamantar walau bi dun ibrahim ko ba da niyyar mutunta ko da su raba a mutunta ba wa bi ya abi a cikin wani abu yana da mutunta ta ga wannan wato yana magana ga waɗanda suka kawata a gaban wata salata ba الأول أنا مدعي لكل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد النبي يأتي كذا كباتين إلا المقبرة أما بس المقبرة إذا وقبلت لأن فاتباعي ألا والحمام جبت أيدي جبت أيدي جزاك وربت أيدي يوم يوم أيدي فريقها kare ku Dudu da aka fara sai da sunan da ban aiki. Kawai da da bala'i ko ya sai da sunan ka san wani wani mutum da ya ka da wani ya karatu a Indiya wani dakta. Yana cewa a Kenya ko a Nairobi kamar Kenya ne aka yi. Bayan da ne suna da wani gudu da cewa ya ci wani ban aiki. Ya rasa wani aiki ya rasa jindi da na wani. Ga shi ne mutum ne ɗan boko amma wala da yake ya rage yake ne a ce da yake ma'azin eh yake ya rage yake ne da ma'azin ko da zan da wanda ba da nan sai ya wato ba ko da na a aka yi da ba dole mu yana abubuwa mu dani wannan ban aiki kake sai ka zama inda inda ko ba haya kai ba ka yi sai kula ki to banda su gida gida duk wannan tare abubuwa a kai ya ku za ki yi ba gari ba ko ba ka wani shi ko wani za ka yi wanda ya fito ya wani to ko wani shi da zo da wani aiki wala ya zai wani akwai da ruwa ta abu suna da harba wa kai yi bidan da shi ala ya fi da kai kama ka da aikin kuma wanda koyi shi ko injiniya wai ba iya ba baki ne yake yi ba dan na ga hadis ababa wannan bara da su wani ko ko da wata da ya ji sai ga mun mu dan ji ba da kai ne sai ba mun kai ne yi ba ai ne kai ne da ba ai ai ya ta ce ne wata not new da friendly eh ya wa da not new da friendly to da ke wallahi da bin suna kokarin sallah a cikin ba mun kai ne حكايته هو الذي وسيدي على جنب الشيخين كما قال الحاكم وافقه الثاني هو إلا به الثاني حتى حديثه يقول أنقاه به ومسلم في مستحيل wani da ke yi yake gurgurje mu abu ne ba wani sun ne ma bihi ko da an sarrafa ba kai da an da yake muku a tsari ba kan yin ya zo ta wata hanyar daban an gane ku ya kuɓuta daga wannan mafi tsari wani na alaƙar da mutum to hadisin ya inganta da wata hanyar وقد فصلت الأولى بذلك إذ كل عبد تكلم عليها والي مجال في أكبر المسألة أو أن كان يجب أكبر المسألة في الوضع الثالث في المسألة الثاني أن أنا أن تجريد ثلاثة كان لها أن ثلاثة بين الوجود أنا في أيامي أربعين ولا أربعين ولا في مكان ولا أربعين ولا كذا وتسير على الدنيا سوى أنا ولا ولا ce ka je in ya ɗauke a wata to yi ga bai tsalla a bayan da wata saboda ni ba su yi a wani zai je ta ba ba a jira na ta sai ka fara kayan da ya ba a nuna zai ba kai ba ce da kai da ruwa duk ba a nuna ba ba mu da da litoroki litoroki na nan قال هذا من المسمع والدار الجار الذي قلت وراه ابن الصحابه الذي وتابع عليه الأمر والقيام والوقت في الأحاديث المختارة وزادوا على الجنائز استقال الجماعة ثلاثة غير القبول على الجنائز هو كاوتي أو تبع أعمالها إذا كنت في ذلك يبكي أكيد ذلك يبكي أكيد أقول أقول أكيد ما قلت ذلك أجل يبكي أقول أقول أنا جاهز Duka ba kira yawa ba mu sana'a ranar za a yi da ya ɗauka makamarta kawai in aka ɗauka na ka je dinnewa da ba dalla a cikin ba kan wani ya kawo mana magana cewa annabi ya je wa mai gyara masallacin dalla a kawarin da wani da ba yawwa wannan an yi bayani daban cewa ka ga ai ba zuwa kai kai wurin dalla a sosai illa ba wannan an ba ka dama to an da bai samu dalla ba ko ya zuwa yayi dalla a kawarin da ba a wurin بالنيوت بالذي كان مثلا ومن أتاه البخاري أوتي أتاني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من ثلاثين النبي يقول أتاني يسلمون الدين أقوي كما كما لا يلعب وتلا أقوال كهدي كون لا تلا كاجي إلى ما أتى ذلك لا تجد يدكم ثلاثين to an kirawo alkudu ya fito guda da ya kira a salatu biyar da ajiyar sai ka rike ga yau a kai yau da ka ta kuɗi nawa ne ke kai gaba masallaci kana fitowa biyar da rabi minti biyar zai kai kana zuwa kana shiga ɗaya ba ba haka ake yi ka yi rasu da kariya in kuma ka je ba a tayar mutu da kan yau sai kai da yi yin wani kuma sai ne kuka ka zauna duk da kayan da ka tsaye da wani a biya in kai ga wani lafi jinan da yi yin wani ba da ka tsaye da wani domin da tsadai da wajen zuwa ne mai gida sai dai ga wanda ke da jiya masallaci da wuri an gane ko kamar wasu sun saba da mabiya da kan da wuri to wani kana cikin rana da an kira wasu da zai ga mike ke da rana ko ko ma ba sai dai ba ya ko kuma ya da amma wanda yake a gida ko da kana da jiya masallaci da wuri ba da yake kafin ka fita kana da gurin da kake kallon da kai na wannan da ban ka fito shine wani yana da kurin sallah a cikin gida ke rasu wannan kurin su bai shi ne sallah kawai kurin da musalla wannan kurin shi ne magabata kuma baya son fita in an zo ne masa a ce ina wata baya son fita na fita sai ce wannan ke ta wannan masallaci ne yana da ke a bibiki ne akwai ihu da ba ya shi ke da ba ta yi ne ba dole aka wannan ji to sai ce wala ta tsaka ruwa ko ruwa bida ru fi mu cikin bi salati ko sai mu ruwa da cikin zalmalo a gida wala ta tsaka ruwa ko ruwa kada ku dai ya ga ku tsawar ba kada da ku ruwa eh domin gidan da ba a sallah ku da tsawar domin kuma ta ce ba a sallah kada da ku ka biyo mu ko a'a الرجل جليل عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقايا أن يجعلكم بين جيرانكم كما قبلتم kar su koma wa Allah inna shaytana yajuru ila baiti alladhi tuqra'u fihi suratul baqara domin ne yana guduwa da gidan da ake karanta baqara shi ne aka ce kai sabon gida wata aka ce gida an gane ko in an yi baka ko sabon gida ka karanta wata a ciki in kuma an da baran da za a kai wa ya ce a ce akwai a mata da tashi da kanta ba da kanta a jiwa da gida sai kuma ta tsora ya a cikin mutum أعوذ بكلمة الله التامة من كلمة التي هو الأمر بالفكر ولا تفعل بالفكر ولا تفعل بالفكر kai ma ko sabon kuɗi ko hotel da shi an zai hotel da an gyara ba za ka yi da kuriya kaka ga ai hotel ana iya samun cutar ba kaga an je gyara ba ka da zai ke cutar da kai ba hotel to kai ne wannan duk wani abu da zai faru da zai ke cutar da kai annaba ne da zai kula da shi ya da sai ka ta hawa Allah ya san da san da ka mutum kun ba ban ba a yana kai cewa tun da suka ji na duk da mun suna bakiya gidajen su da daga tsari yake wallahi sun yi shafin ya mutum ya farka ya kula ma a duk yake amma kuma da yake sun yi wannan addu'a sai da lokacin ba ku ne ba in kana da hakan na rama to kai da addu'a to kai bari ka gwada shi ko ana ba abu ne dai yau Allah ta launa Allah ba ku ne wannan shi to sai yace a kalar rubutun ka ga Allah annabi bai gabata a ɗaukar wata kwana ta ji sai ba ma ku kan da wata aiki ba ko da gobe a ce ba ka kan da wata kalar rubutun wa kan da sunan bukari yana da misali da kauli imam bukhari ya jarraba wannan hadisi na uku da kan da cewa babu barayi ne kan sanar da bukhari ya yi ba ya masa bari a cikin da yau bukhari jami'a sanin ya kawo zuwa babu barayi ne kan sanar da bukhari babu da yake magana kan garanti ne sallah a kabarta wa bayyana wajen halayen al'adis fi jami'i fakada ba a kasarwa sannan a ibadun ibn hajar ya yi bayanin jami'in haka ya ta aikun jini to a tabbata ne kawai ya jira ne ya yi cikin ba ya halayi rayu a cikin hadisin da fadin da cewa lafi na ruwa ko gora da annan da ya shiga kurji wato jira ya tafi a matsayin kuma gabata annal kuwara laifin ne ba hannun da ibada ko mahallin da ibada yake saboda kaburbura ba guri ne da ibada ko ko ba guri ne bare da ibada فتكون الصلاة فيها مكروهة كيسا يردو تسعة في مكبرة مكروهة أمام فلوة مكروهة والتساوى وقد نادى الإسماعيلي أن يصل فيها في تلك أما الإسماعيلي wanda ya cikin manyan malamai ya yi munasa ya yi jariya da babu bukari akan cewa babu karani ya fi salati da ya kawo cikin makalin shi ya fi yana da wadda shi ne na ita ne gaba fakari da lalari guda da na karatu da lalari da kasu kuskure na maza ya ce hadisin yana nuna cewa haramcin da karatu da ya kawo shi ne da ya fi kabar sun an haka a yi zalla lafi mafadar yake ba a kuma ta ke yi kun ji na da tafi ne kullum ce mala alwaji ne ne ne kan wala da lafin mafadar yace to duk da kuma ya gaba lafin mafadar yace to hadisin ma ya zo da lafin cewa ya zo da lafin al-mafadar ba a zuwa ba amma ba mu da bin hadisi da Abu Hurairah da Annabi da ta da Abu Yusuf mafadar yace to za ka yi wannan sai Annabi ya ce kada ku riki gidajen ba a matsayin makamantu an kawo shi da zaɓuɓɓurwa ya zai da wannan kun yadda ake yi rashi ko na ilimi ba da hauka kamar yadda ya zuke miliyan idan na gida ba da ilimi ba kai ya yadda cewa annabi bai wani makalira sai albani ya zo da ya zo da ni zai ce to ya zo yi mara rashi zai ce to annabi ya faɗa makalira ni ne wannan kaga da ya ƙare domin shi ma da ya ga bukatar da yake da ya domin kalmar ya kawo annabi ba zai yi ba to ya ake ba ake ba da zai yi ya ba kada yi mun ce kun san ba kuma da duk wannan rubutu da wanda ya harka abin da ya zama mawar da ya ba kan dukiya da bangaranci ne da yau aka fara wannan kun san da shekaru su wanda ya yi yau da iyaye masu shekaru da yawa sai da yawa kafin shi mu rigimar da lalata da rika da ko duk ɗan da ke yi a gaskiya na Nigeria ba ta addu'a ba kawai ba daga kawai yi wani abin da muka yi a ba a daga kawai yi biyu ba a daga kawai yi biyu ba ba ku ba a wani wannan za ta yi ba da yi wani kai kana duk da ke da yi ba Muhammad ba da ba ba da abin da ya zama da kowa dan karamar da da yi to awon da ya fi kuro zara ka uku gidi ba ba da yi amma da wata ne izala ta fito shi ke nan za ka koma kawai kuma za ka koma har su ba dan da jami'ar ne ke kara a ko baya su ne masu kai da na rasu da Allah da ake yi idan ne ke zuwa duk ba ke da su ba da yi su suna su kun ta ɗauko ne samu ba ya ga wata kula da al'adar in ya akwai jinsatin isra a cikin ba in ta ɗauko da ta samu za ka karfi ne gaba ɗaya amma da yake abubuwa sun zo na jan zuciya da bangaranci duk da aka aiki to amma ga ɗin da akwai da kuma wannan da zai kuma yi da muka kawo iya ma da ba ka yi da ba ya fara da yawan jin a lokacin ma da ya akwai Allah ya yarda da kuma yi da kuma yi da kun ga dai waye ne ya kuma kun kun ji magana da ya kawo to shi addini ba da dalilin ruwa ne na Allah an ce zan yi da abu ne Allah ya yi wani wani kanin da ya yi duk wanda aka ga ba yake ba ne za ka ga in mutum zai wa addini ne shi da gaske ko dan duniya ne dan duniya ba duk wanda yake ba ne wata rana sai aka yi gudu a wani wani mai kan wani mai makarantar wani da ya abokin wani abokan da mai zuwa da kuma rayu ya ka je wani to ji kowa ya san shi kan iyali da aka zo kulewa kuma ga wani abokin da addini da shi kuma kan ɗari ne babban mutum da aka zo kulewa sai aka zo wajen zuwa kaɗa kawai ta kiwe binnewa kawai sai inda duk abokan da yawanci an zai yi halin suna ne kowa sai aka kawai aka ba da zuwa hero na wani ne kai kai kuma na ba ba kike ne ba ne ne sai an fara zuwa wani ne kike yi kawai da ne da ne wani ne kuka wai an zuba ma wani ne sun ci zuwa da ba da ni gaba na da ne da kuka wai an zuba ma wani ne da ba da ni ba da ba saboda haka ana jini wannan an mutu wannan gaba kawai sai aka zo wajen zuwa ba sai shi ne masu abu na ga abu da duk yawanci abu kansa sun amfani da ilimi kawai sai aka rage wannan tilin sai shi wannan mutum ne da aka rage kuma cewa yanzu aka rage wanda yake a yi aka tunna da ya ta yi zama da abubuwa ya ke kawo ya ke kawo ga yawa da za ka yi da ba ya yi ya ke kawo wallahi ko zai yi kuma wallahi ba da kuma zaba na ko ne abu ne wallahi ya to ko mai na abubuwan da abubuwan ne ko da ba an da da ba ya ba da da ba ya kawai an bari al'adu da abubuwa sun zo sun tsaye addinin ba kunya ake yi ko tsoro ake yi ko kunya ko tsoro to ne a ganin yanzu da biyar da mutane za su yi jaddin cewa ba a ba alhaji kuma haka kiko amma akwai dandana da yawa da yanzu ta gaba da ya zuwa a kowane musamman ba za su wasu a mutu a kan kawai wasu a kan ya yi kamata ya ka a lokacin da ya kuma zai ba ni zai ba ni da wata abba mana mana Jiya da kabiyar kabiyar kabiyar karatun karfafi su din nan ne da suke gura da wani su za su fara abu ba ya da za su amma da sun ana akalla sun san ya za a yi mai sauki su je a yi mai gaba to wani shi to shi ne ma da yake cewa ina muke kullu kai kuma da ke nan sai makali kamar rabu sun yi da shi da da da da da abu da makali da ai gurin shi ta wani bukhari a hada ba ya da da makali imam bukhari ya fassara shi da cewa makaruni ne a yalla a da wani jama'a wasu kuma jama'a sun fassara da ana rubuta jama'a din ne da rubuta salatu wai yana kawo mutabanci da yin sallah a cikin kar ku yi wani bidiya nan ku kai ibul mauta la yusallu in ji ku da wani lokaci ba na ba ku da rage yana wanda ya mutu baya sallah a ana hukala kamar cewa ya zaka kuma wani mauta kada ku kada ku yawan wani mafarki alladina la yusallu fi wujudihim wa yaqulu wanda ba ka sallah a jiya da su ne kawai duk wanda ya mutu gidan sa shi ne kawai ko to gaba da wannan kali ne ba ma da wani salati da ba kali amma rashin yin sallah a makaranta au farko minhu ko kuma hanawa bare da yana yi ba ya kuma yin bayani a cikin wannan hadisi ba abin da za ku faɗa daga wayannan abubuwan ne shi ne mu nemi wannan hadisin da shi haka yake ibnu sina kullu albani ya in arada annahu la yuqadu min bi'ayyi mansuki dukkan idan yana abin baya wato ba za mu tsawa na halin jin sallah a babbarta ta hanyar da take masu shi ne abu da yake tsara yare ne ba da mutu ba ku kalla ya ce wannan musalla ba wa in ara da nabi ya kai ka mutlaq sun koyi alba a cikin gaba ɗaya ya kore cewa ba za a yi wato ba da ta magana a kawai a magana sallah a kawai ba yake ba mana da yake musalla ba kai ka tana wani a cikin ba domin mun gabatar da hanyar da ya yi cikin wani wakan ta kare ibn al-munde an akala ali ayi ibn al-munde ya to daga mabiya yau ma ko da yi to an da fitta da yau ya hada sun ka ba da wannan hadisi ala anna al-qawla tayyib bi mawdi'i al-misala to amma ko da ba don yana da wakada qali al-bakawi haka ne imam al-bakawi shi kai mu da sunna ya bada da jabu da imam al-qali bi kai mu kuma sunna al-jawu معالم السنة قلت لك وهذا هو الحجم وأنا مغير مسألتي به أن الحديث في حديث يدل على أن المقبرة ليست موضعا للصلاة مقبرة مرضية لا سيما بلفظ أبي هريرة musamman ma da lafazin Abu Hurairah ko wa sau ke dilala shi hukuwa da dalilin karara wa qaulul Isma'il da maganar Isma'il ne yake cewa yadullu ala karahati salati al-qabr na fi da bakali da yake cewa wai a cikin yana magana ne kada ka yi zala a cikin kabarin tsara ba ba makabarta ba ba ku fara da wani sai shi da cewa magana da ta saba a yi da tsara ya yi a biyu ya ta saba a yi da abu ya mai yi ku fara ya ku abu da ake cikin ramar tsari bai kwanzatu a ɗauki a yi da Abdullahi da Umar a kan wannan magana ya ta talata da kauri gairu mu'minatin ala domin sallah a cikin kabari abu ne da ba zai yi ba a da kama a cikin da sallah a cikin kabari ta yaya ta yaya kabarin ai ka lura ma ai ba abinci ne da ya kalli kabarin ko ba haka akwai ne da ya kalli kudi da arewa ko kai ya hudu kaba tana arewa ko ba haka wani to da za a yi sallah ta yaya yace da ma ni ne da ya kalla ka iya cewa ba wannan magana ta kawo kai ne kuma da zalabu ya yi amfani ta ya za a ɗauki wato kalma mai jar'antawa a kai Allah ya ɗauki da shi wa Allah ya ɗauki wa ƙauye wani ce shi kuma yi mutum da yake zuwa al'umma ta yi sallu wai mama ta ba ta sallah yake yin da yin ayi kun zo da magana ta yi da za ku yi ta zawa yake wani magana ta yi da yawa ne an da wulan ya yi nasu da shirin yadda ya yi don ba wani nafi sarimi da yake nuna ba shi wawai na tsawon ba ya kula da yake kula ko wani da lalurin da zai yi ya da alamuri ne na gani yana tsalla ba ya tsalla kai ba sani allafi la yin nuni barci fi hali na da nafi wanda bai kamata ka yanke magana a kai ba ba da nafi ba ka zo ka ce na tsawon ba ya tsalla to sai ka ga wani ba za ka mafsuri ne kuma ba ka da ba ka da nafi bal bari wata magana kan ja a barin ke lafiyar saurayi abin da yake rusa sakin magana a kan cewa ba wato ba a sallah a kabarin yake wato abin da yake rusa haka ya zo wa huwa salatu musa alaihi salatu wa sallam fi kabarin na'am ko annabi musa ya yi sallah cikin kabarin sa فقال أول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكفر يهدي على ما رواه مسلم فبين النبي يعمل أنه لا يسأل درس عبد الجلال يقول ولا عيد على رسول الله لا يقيم الله يقول لك يا سيدي على ما رواه مسلم في بعيد قلت يا رسول الله في بعيد وكذلك صلاة الأنبياء عليه الصلاة والسلام حتى يدل على الهواء مقتدين به كنا بنقول به تلك الليلة أو تدل ذلك هيأتي الأنبياء وجميعهم أحياء لما أتى بيت المقدس جاءوا سلامي كو يوا دول هذا سلامي يا يوم سلا ورمونا دي وبلاؤكو يوا كان دول هذا يا يوم سلا wannan bai cika kawai da kawo amma nan dalili yake kawo sai yake bisa wanda wata hannu da zafi da hannun ta ya tabbata a gare yadda an biya wa ya kuɗi ko kuɗi da nuna annabawa da yi ne a wurin kuma suna da kuma a jiki ne to a wuya da ya kawo abin da ta zai zaɗin da yi yake ni ma na fitar da iya cikin zai da na yi da sahiha a jiki da lafa da ɗari da jirgin بل قد جاء عن ذلك ما هو أعظم البلد yake ya zo daga adam wato hadisin da ya gani ya gani ba wani da ba ba ba za ka ji hadisi a cewa ya fi tsarin malakai da yumin ai ya zo a cikin abu da ya da malaiku biyu za su zo mun yi tambaya da kaura a kawai ba ya tsara da wuri sai da yake ji da shi da ba haka za su gaya wa mu in dai mu ne kai malaiku biyu sai ga kawai na ce da shi da ba ya bayyana فيجد يمضي يدوها المسكنة له الشمس أقصد مدى دلالة وقد عاد بالقرون كان يجد من الذي كفاته فيقال له يأتيه أرأيتك هذا الذي كان فيكم ما تقول به أرأيتك فهو أبدا هذا الذي هو النبى وعلى الشيء كان فيكم وجه لما فيكم ما تقول به بغير استعداد بعد ذلك في بلادك أنه لا تقول ألا أريد أن هو ما ولما لم يكون فيه هو أنه لا تقول بلادك أكبر to da ku in ji gingire kai ne a duniya za ka ga ba shi ne muke zuwa ba a yi wa adam kibiya wajen yi ba ma kunya kowa mu ka dole yadda za mu ce ba ma ba ba a yi wa Allah kibiya haka ba za su ji nauyin fadin cewa annabi shi kadai ba za su ji ya ba to kuma ba kai ma da kai wa annabi shi ya ba ka da duniya ba sai mun da zamu ce bai halatta ya annabi shi ya ba ina ba ku da dai ba kun ji ba za ku zo da fadin cewa annabi kadai za a yi ya to kun ji ba za ku kawai ko ina za ka je ka fada cewa aqida da shi ne annabi shi kadai za a yi ya Allah shi kadai za a yi ya annabi shi kadai za a san da ya yau dole sai ku da faɗa ko da yin suna za ka bari da faɗa amma dai tafsiri shi ne wannan an Allah shi kadai za a wani dama annabi shi kadai za a wani dama in kai kana jin nauyi a kan wannan to guda ku yi da kai har yanzu shi ba da shi da rawa Allah annabi shi kadai za a wani dama domin kun ga aka bari Allah bai da sai ko iyayen ka ba za su je ka ya kan kuna da duba ko Allah ya rubuta ku ne a wannan duba kaje kaje wanda muka aiko maka ya kuni wa ma la tusallu alayhi wa sallam ala qawlihi da ka ce har da Muhammad Rasulullah ka kira cewa wannan kai fada a tuji ma ba wa tasdiqu bi ma ba wa tinabu ma ya'an wa jara Allah ya qawla la ilaha illa Allah wannan jarumar ta kira su kai ma biyayya ya ga abin da ya yi wani ka ga ta ta cikin abin da ya ba da labari ka yi wa'annan abubuwa wacce na kuma na an wanda ta da abin da ya hani ya tsoro ta aka yi ta wuce ba ka bauta wa Allah da komai ba sai da abin da ya tafi haka aka yi da kai tsakani da Allah duk ibada da kake yi wanda aka yi da kai wannan abin ba za a tambaye ka to kawai ko ne ko za ka yi da ya kuma ka da maturity din da Allah ya ba da hankali ya bambance abubuwa ya fi da tsaro musamman wanda za ka ga yayin da magana da ya yi riwayi ce yau sarkin da suka fi ya biya baya saboda kwakwalwa yana burufi amma ya fata burufi a kan da ai karatun ka bai amfani ba an ya kamata yadda za ka mai burufi a duniya ce cewa lallai wani ya kuma da an samu mutu mahalli to ya kamata a ce lallai a addini ne sai mun samu komai ba idan ka ce ne a wajen ce waye ne annabi ne ko ne kamar ya ba wani da yake a dubarci a ƙarfi shi ma yi wa ne ne ya kawai ba to wannan shi ne ke cewa bai kuma sai sai da ruhi a ta mutane ma'anin da ya ce ne shi mu ne ne ke ce ku kyale da ake na yi tara ku kyale ne da tara bai kula da zai ce ni daga da tara za ku kyale da ke tara Allah ka saba da na wani biyar Dukunga da ya fi da hada hadar amfanin da yake ba hadar haji nan ne kuma tsaya ba hadar haji da wasu kwakwajen da haji da ke gaba da tsaya ma ya ce ba hadar haji da tsarihu wani hadisi ya fito karar sai annal mu'mina aizar yukan da yake kawai cewa mu'mini ma في سبعة وبقي بذلك القول بأن الموت لا يمكن هذا ما كان سوى مما جابها أن الله وعيه كتبت وتم بلا أموت مولي جديد وترجع أن القرآن لأبيه ابن عمر kuma wato yayin da yake cewa abin da ake yi da hadisi Allah ya kuma da Allah ya kuma da sai ya kuma ya ne sala ya ya wato ya ya ya ne ya rinda ne da wannan magana na cewa lallai hadisi Abdullahi da Umar annal makwara da yake da mawuyi a nisala yana tabbatar da cewa ita makwara ba guri ne da sallah ko ke kawo ta rayu ba ke ba mutum ne kace ji sallah ma ne ke wa gaba Allah shi wanda yake masa to za mu tafi ne wannan da domin ya ƙara za mana bayani a kan mutum yana sallah a cikin wani gobe zai ƙara ƙara bayani kai wannan da zuwa Allah ne ba يرفع وقدم الحديث وما نزل معه على سبعه ثلاثه من الله اولا هو الذي يدعى وكان الله عليه السلام عليكم
Ada yang tambaya akan binne mamaci. Wani lokaci idan an je su masu aikin makabarta sai su ce yanayin kabarin a basu koda gabar mace ce su ce makusantanta ɗaya su sun gama aikin sai shigar da ita kabari su za su iya gyara ta ko da ta mace su wannan ya shiga babu lura ne ko kuma kamata a tambaye su su nuna yadda za a yi su yawa malam abin da yake da yi abin da yake magana wani lokacin an kai kaf gawa ta wani makamanta sai ba su kula da makamanta ya ce kai ka tsaya wata wanda ya yi kamar gonar gurin wani gurin da ku yi da yake yi kar ka fi rusa ya rubuta sai sai ka tsaya rusa ga kawai ka karɓa ko da rubuta da kasu gida abin da ya fi dacewa ka ne da ka fara a bukatun yi shi ne a nuna ma wani da sai kai dan adam ne ka iya nima zai ta sai ne ka kama kuri ka yi kaza a nuna ma kai ka kaza domin ka san wannan mawaciyar mace kai ba ba har da ba haram haram ne wallahi saboda haka sai ne shi a koyarwa idan sun saka ta ta dubu guda wani abin da ya kuka yi wa ta ya ba su da kai da kure ba ba ba ai magana da kamar magana da na yi cewa wani wani kawai ya tafi wani kawai ya yi aka da a wata ta fi ba wata shirya wa kan zawa ya je wani wata ka ko ta haka ba ne ba ku ita ka ji a ta gwaran ba ma da zai koya musu ko ko fara masa ruwa da su ma da shi ne ce wani da shi ya wani domin haramun ne ya saboda haka ba su ne ba abin da yake daidai a nusar da mutane zuwa ba za ta ku eh wani ne ya an kuma zuwa kai su da ya abu ne da za a ko biye da za a idan sun saka ku ko ku ya amma ana ba ne ne wani gaskiya a ne ne wani shi ne ɗaya da cikin fa'idodin wannan bayan da kai suna magana na ruwan rufin da su wasu ba da yake kari ba na a yi irin ba ya kure ne saboda haka wani ne an ga ko wanda ko wanda take muku amma ku roƙe ta tambaya cewa idan shi kofa ke yi ko shi wanda shi goyi bai da kowa take zuwa wata wata ba ta take zuwa sai mawa wanda ta wani ta sa wa kaya ba ta da alaka da shi ba domin ta tsayar wa shi ne da goyi da kowa ta yi an ba wanda ya sai wani a nemo wasu mazajen a rika biyo in dai da wani ko dai a ce a sanar da hukumar da ta dace ko kuma sai ki biya a rika zuwa da kowa amma ba ba haka ban koyi ce in kira son wannan ke ki a daura mu aure inda bautar ki ne ko dai ki bauta ba ta gani amma bi dai ki rika ba wanga wai dai ba ba dan mutum ko mutuwa ne dan ka ba ki ba ki an rubuta kare ki abubuwan da sai ka da sai ina da kowa ko ta ina abubuwa da an dawo da shi ne kawai kamar su Allah ya daukar kawai su kamar yadda ake gadarwa su Usman bin Mas'ud da kullun da Allah su ma aka gadar su kuma kawai ba sai ne wani Allah ya wani wani ya kamata ko da yau mu yi mana da wato wanda ne babbar yaran da za a samu na wannan harkar da kuma da za a shi ne ya zato a masu kuɗi su yi ruwan gada ruwan kuma kai da maza ta wajen ba da wata kuɗi a wayan musu da kai cewa ni duka yin wata ku ba da jari wannan ne ne ba kuma ba da wani kama kuma a harka da nan a janyo masu aiki a wasu a kaga wata magana da Najeriya na ce in da a ce da tsari na gaske tsarin gaske a ta zuwa lafiya a wata bayan zuwa lafiya a tashi a cewa a taimaka a cikin wata ga muna da tsari sosai lokacin da mai hali ya mutu sai ba mu da yana yake kai a malamin da yake su a kawai da ake yake sai dai kawai an ba ku zuwa ku da aka yi zuwa in mai hali ne za su yi ku kawo kuɗin ba su yi za su kai a kuje sun ba dubu biyar su abu da kuma da wani haka bai ba da su zai kada za a zo ana zuwa ba sai ke cikin ba wani an huta haka wannan ba dole ne za a gama zabe ko lokacin ba tare da wuri ba to amma wannan na kai kuma an ba ta aiki cikakken aiki ta harkar mutum mutum saboda yanzu mutum ya gaji ya san na kai zuwa kawai za a tafi da yawa ko zuwa kawai da kawai ko mun saba da wannan da talaka da limu kowa wannan ake zuwa yanzu da wannan mahimmanci da wani suke yi kwarai da gaske dauka kawai wallahi wata rana kake yi ma zan ne ba kawai ya dauka kawai shi ma a gidan ne ba kawai kawai kamar an ake yi kai idan jiwa ake ya ake ya ake Allah ya na na
yadda muka saba ni ba ka eh lokacin da muka biya wurin ba ba ba ba ka amma mun biya an ga ni mun biya mun biya a karatun ba ne in ba mu da ba da shi mun biya ko yawa za ka ga kamar da yin da'ali shi ma ina ji kamar da shi da ake ba ana ganin cewa mutane masu falala ne mutum mai kima da daraja sai a haura kwakwarar ta haura ta haura kudu an fahimta da ku za a iya yi daga hudu har zuwa ta kan ba da tara za a yi kawai wannan kabbar da za a yi kara su ne a zuwa za a yi cewa ne ne a nema mata amma ya da kun biya da yawwa yau da aka yana da ya da a yana da wasu wasu ba ba ba da ya gara a zuwa da ya kawo wa ana iya wani irin irin sallar hada ana yi ba ba da wato assalamu alaikum ina jin suna da wai wa da dole saboda a fara ta hukunce sai kowa ya yi salama kuma mun biya ko mun biya ba to an ka ga ma kai to an ka ga ma da kai kan fara hutu da kan nan ka ga to shi yo ne da ba abu cewa ana da tsora eh na Ini kamu kalau ini kamu kalau aku dapat aku dulu ini kada karatun alkuwar nan karatun zuci ne jira ne ke ba amma zuwa tafiya kana motsa baki ko da baka bayyana ko ma ya jira in ba ku eh alaika alaika ko kana tunanin cewa wai idan baka faɗa in baka faɗa an zuwa amma yake ba za ta je ba tun ne ina ba ma ba ka san ba eh wallahi ba an da Allah ya yi sarwa da cikin ya wa ko Thank you.